mai biyayya game da ubansa ba mai tsayawa akan abin da duk sarki yake shi kenan shi ba wata magana ilonsa yo wanda ya kan ɗauki wannan halinsa masu ce sai ɗan iya ado domin shi ɗan ado eh ɗan ado misali misali ɗan ado ba shi da abokin gaba sai abokin gaban ubansa ba shi da masoyi sai masoyin ubansa to haka sarkin kano musu yake tun yana ɗan sa yana ciro ma eh. mutum ne wanda yake babe mai ƙarfin gaba kasan dalilin da yasa da kan ce babe mai ƙarfin gaba hmm. kasan a lokacin babu wani mutum hakimi wanda yake zama a bayan mota sarki ne kaɗai zai zauna a bayan mota hmm. amma sarkin kano sanusi tun yana ciro mansa shine kaɗai wanda muka sani hakimi yake zauna a bayan mota ba da raini ba don imani da Allah duk sarkin da ka sani a ƙasar nan hannu yake bashi tun yana ciro masa sarkin musulmi ne kadai idan ya gan shi zai tattara kyaliken basa ya risna ya gaishe shi amma su kan sarakunan sun yadda ciroma ya fi ƙarfin ɗan sarki sarki ne bai hau ba tukun saboda haka duk sarakunan nan yawancin su miƙa masa hannu suke yi ba sa yadda ya faɗi ya gaishe su shi ma za a faɗuwa saboda ya san girman da suka bashi da girman da Allah ya bashi Alhaji Muhammad Sanusi ya zama sarkin Kano a ranar 24 ga watan Disamba na shekarar 1953 don karin bayani bari mu sake waiwaitar limamin yola abin da za a faɗa a cikin sarautarsa shine abin mamaki wanda ba a taɓa yin irinsa a nan ƙasar ba radda mahaifinsa ya rasu dan alhamis to kashin gari don juma'a akan ɗashi sun kan kaga saboda kaga kaga cancanta sa ta tabbata cancanta ta tabbata ta tabbata ran juma'a ran alhamis mahaifinsa ya rasu amma ran alhamis ran alhamis mahaifinsa ya rasu ran juma'a kan ɗashi saboda haka ya nuna cancanta sa hawansa gado abin da ya fara yi sai aka ce da shi duka majalisar shari'a a nuna cikin malin majalisa a lokacin sanda in karo bayar da su ni malam majalisa ne wato na gaji mahaifina a lokacin wato sai aka ce ita majalisar nan ta mahaifinsa ta yi rauni an samu abubuwa waɗanda suka sassaba to abubuwan nan da suka sassaba shi sa ya kamata a ajiye wannan majalisa ya hau sarkin kano da sabuwar mai tsarshin eh, ya ina daga cikin waɗanda aka ajiye a cikin wani lokaci da ni da alhaji nasu wannan kabara da malam dan abu mali wanda yi yawan kano da malam abubakar tuni mara mai saboda hudu wanda aka ajiye aka sake yi wa biyu.